من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na asabar yammacin da yau muka dawo don ci gaba da karanta wannan littafi na ar-risala malikiya wanda muka dakatar da karatunsa saboda shiga watan ramadan muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kaddara mana azumci wannan wata Ga shi har mun dawo yau insha Allah za mu soma kamar yadda muka dakatar yau muna tara ga watan shawwal wata na goma a cikin jerin watannin Allah subhanahu wa ta'ala da ake ganin su a sama hijira mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da arba'in da biyu ko? Insha Allahu za mu tashi ne farkon babun fibba haya wadda ba'ish والعقيقة wa والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة waɗannan abubuwan da babin yake magana a kansu kenan wato hukuncin lahiya da sifar yadda lahiya take da kuma yanka da kuma bayanin abin da ake yankawa da sifar yankan aƙiƙa sifar aƙiƙa da hukuncinta sannan kuma sai farauta farauta abu ne da kowa ya san shi a ƙasar hausa sai kuma bayani akan abin da ya shafi kaciya da abin da ake haramtawa a cikin al'ummar musulmai a cikin cimaka da kuma abin da ake haramtawa a cikin al'ummar musulmai a cikin abubuwan da ake sha wannan shine kanun labaran babin muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin godiya tare da roƙonsa dacewa, Allah ya sa aikin nan da muke yi ya zama yardaji, Allah kuma ya ƙora mu akan daidai. ya kare mu daga ainihin wato zamewa Allah ya arzuta mu da ikilasi da mutaba'a wal abhiyatu ita ubhiya sunnatun wajibatun alal musala man istata'aha ala man istata'aha sunna ce wajiba akan duk mutumin da yake iya yi sai ya ƙi to ya tozartar da wajibi daga cikin sunnoni wajibai matuƙar fa yana iya yi wanda wanda bai iya yi wannan bai waje ba a kansa ba shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san wanda ke iya yi ya san kuma wanda ya ki wa aqallu mafi karanci ma yujzi'u fiha min al-asnani abinda ke isa wanda in an yi lahiya da shi ake cewa eh ya kai ayi lahiya daga cikin dangunan dabbobin da ake yankawa shine aljaza'u turna mina ba'ani cikin tumaki wanne ne tuturnar tumaki wa huwa ibnu sanati ya zamana ya shekara wakila ibnu samani as ashhurin ko samaniyati ashhurin ko aka ce ɗan wata takwas yana isa in dai ɗan tunkiya ne wakila wasu suka ce ibnu asharati ashhurin in fa ya kai wata goma ne zai isa to amma ittifakan shi ne ya shekara wakila wakila shi ne takwas wata takwas wata goma wanda babu shakka ba ko kwanto shi ne shekararre ina fatan fahimci abin da malam yake fada domin ya ce wanda zai isa cikin tumaki shi ne ɗan shekara ɗaya wanda ya shekara wasu malamai suka ce ɗan wata takwas yana yi wasu kuma suka ce ɗan wata goma shi ne zai yi amma ba wata takwas ba to amma wanda duk aka tafi akan cewa shi in ka yanka shi ba kila ba kala shi ne shekararre an fahimci maganganun ko? wasaniyu min al-ma'azi wanda ke isa lahiya cikin awaki wancan maganar tumaki ne wa huwa ma aufa sanatan wada kala shi shine a samu ya shekara cif har ya shiga cikin ta biyu ko da da kwanaki ne ko watanni lalle ne ya zama ya shekara ya kuma shiga cikin ta biyu ko da da kwanaki ne ko watanni an fahimci wannan idan ya shekara guda ko da da kwana ɗaya ne to ya shiga cikin shekara ta biyu shi ne ma'ana wadda kalafi fi ba sai ya shekara biyu ba fa ya yi shekara ɗaya ya shiga cikin ta biyu ba wai ya kusa cika shekara ba a'a don kada ka ce za ka kawo wanda bai karasa shekara ba shi yasa aka ce ya cika shekara har ya shiga cikin ta biyu kaga an kore kasawa kam ko yauwa amma in shekararren ne ya yi. to me zai ɗebe shakka har ma ya kwan biyu bayan kwana biyu bayan shekara a watan nan aka aike shi yana da kwana goma sha biyar gashi kuma yau watan nan yana da kwana goma sha shida ya shekara ya shiga cikin dabi ko bai shekara ya shiga cikin dabi ba to shi kenan isasshe kenan wanda ba mai kokonton ya yi ko bai yi ba no indi i a ah, ndi indi wadai ko ha idin fa imiya ni wade ha ha jamai ni ni wadi kuma ungu unfa sai to ayi ngwa ma be biya ndi ndi kuma maunga unga be gaddi be shori ena na in jama wo ino ndi to wi ange el ba wi a yawa dai ji Allah ya sauke sai kawo kato sai sayar sai samu wani dan onyama sai ya eh sai eh, ya rika ya abokinsa yaya wannan ragon ya zai yi a wannan ina ga wannan zai yi ko to amma dai kai ina ga zai yi sai a tambaye ɗaya haba wannan har kuna tambaya wannan rago a wannan zai yi mana to irin waɗannan akwai tambaya a ƙarƙashin irin shi ai wanda ya kai a yi lahiya da shi ba a tambaya yaya wannan ya isa lahiya yanzu wani ragon kai daga kan ganinsa ka tsaya kana cewa ya isa lahiya eh ai in kaji ana ya isa lahiya to matsala ta samu yauwa wanda ya isa lahiya kan kawai ba tantama daga an kanshi an san ya isa lahiya so na muke na'am wala yujzi'u haka ne kuwa to wala yujzi'u fi dhahaya min al-ma'zi wal baqari wal ibli illa babu wanda zai isa lahiya cikin tumaki ne ko cikin awaki ne ko cikin shanu ne ko cikin raƙumma sai wanda ya zama sani to yaya sani yake yace wasaniyu wanda ake ce masa sani minal bakari ko a cikin shanu ma da kanafi sanatin rabi ake saniya wanda ta shiga cikin bana hudu ba wai ta gama ‘yar shekara hudun ba, shekara uku kan ya gama cika, amma har ta shiga cikin ta hudu, ba lalle ne ta cika hudun ba, ya kala. Eh? Wo ba ga jauro ya kala kan yayi ba? Eh, to ɗan bana biyu bai isa lahiya ba, sai ɗan bana uku. don kada ka yanka wanda ya kasa ukun sai aka ce dakala sirrabi'a sai ka tabbatar da ya shiga cikin shekara ta hudu ko da da kwana ɗaya ne ya ɗara uku to ai ya shiga cikin ta hudu to za a yi lahiya da shi namiji ko mace kun gane wannan ku rika fahimtar dakala ɗin nan ka karkace sai ɗan shekara ka za a wanda ya shiga ciki kun fahimta Yawwa, yanzu idan aka ce wata goma sha biyu ta cika ba an shekara guda ba to ko da kwana ɗaya aka ƙara yanzu an shiga cikin shekara ta gaba kun fahimta to na'am wasaniyu min ibili wanda za a ce maka wannan ya isa na iya a cikin raƙumma ibnu Ta ga anan bai ce da kalama ɗan shekara shida raƙumi ko raƙuma ya shekara shida ita ake miliya da ita na'am eh wa fuhulu dhani fi dhahaya afdalu min ha. amma bujumin tumaki ya fi dandakakken su a samu ragon da ba a dandake shi ba kai lahiya da shi ya fi dandakakke don me don kamili ne yana da kamala ko namiji ne idan baya iya saduwa da mace me ake cewa wai zai ka jance wai ba namiji ba ne to me yana ba su ce to an ce wai ba namiji ba ne ba namiji ba ne kuma gashi muna kallon sa a masallaci kullum muna haka tsawo eh to ashe an san inda kamalar ta samu matsala to don haka ragon shi ma in dai an dandake shi kamala ta ragu wanda ba a dandake ba ya fi kamala kun gane wa khisiyanuha afdanu min inatiha wanda aka dandake namiji ya fi a yanka shi shi ya fi a yanka ta mace kun fahimta ka yanka ragon da ba a dandake ba ya fi ka yanka dandakakke idan kuma dandakakke ne ga akuya ga tinkiya a yanka dandakakken ya fi a yanka tinkiya kun fahimci abun ko hawan hawa kenan ragon da ba a dandake ba ya fi dandakakke wanda aka dandake ya fi tinkiya wa inatuha afdalu min dhukuril ma'azi inkiya ta mace ta fi namijin akuya kun gane nan kuma wato bujumin ɗan akuya duk yanda ya rika tunkiya ta tsara shi daraja halayya lahiya ta ɗara bujinin ɗan akuya wa min inasiha ko sannan kuma ta ɗara matan awakin ma Ya ce min dhukuril ma'azi wa min inati kun gane wa fuhulul ma'azi sannan a samu bujimin ɗan akuya wanda ba dandake ba afdalu shi yafi min inasiha a yanka akuya kun fahimci wannan dan akuya ya fi akuya alahiya wa ina sulma'azi akuya kuma afdalu min al'ibili ibli wal baqari Ka dhahaya kajifa dabbobin nan tumaki awaki sun fi yanka raƙumma ko shanu saboda ne saboda sun fi samun asali a gefen labiya don da rago aka fara sanin tarihin labiya kun gane amma fa a lahiya wa amma fil hadaya amma hadaya fa fal'ibilu afdalu raƙumi ya fi sun malbabaru daga shi sai abin nan saniya a hadaya domin nan nama ake so da yawa talakawa su samu nama da yawa ake bukata nan kuma nama mai laushi mai daɗi a soya a shakata ake so shi yasa ƙananan nan sun fi daɗin nama kun fahimta can kuma mai yawa ake so wajen hadaya summa ba'anu sannan sai tumaki summa ma'azu sannan sai awaki su ne a ƙarshe a hadaya yanzu idan ka je gurin hadayan da wuya ka gara kun mamma yawanci an fi da awaki tumaki awaki ne dai ba za ka cika gani ba in ka shiga kejin za ka ga tumaki ne turki raguna ba za ka ga yawanci an abin nan ɗin rakun mama ko tumaki ɓangaren su mai yiwuwa daban can gefe ni ke ban je gefen ba amma gefen raguma da na gani duk su ne yadda za ka je a gaya maka kuɗin ka bada a baka tiket ka wuce a nuna maka shi ayanta wala ya juzu baya halatta fi shay'in cikin wani abu min zalika daga cikin wancanen ka daga ambata tumakin ne ko awakin ne ko raƙumman ko shanun shi ne min zalika kun gane babu wanda za ka kawo aura mai ido ɗaya a ce a wannan ragon tun da ƙato ne ido kuma ido kuma don babu ne to inda idon ka ɗai ba zai yi ba biyan da ya rika aura'u shine mai ido guda kinkiya mai ido ɗaya ba ta yi kamar yadda rago mai ido ɗaya bai yi ɗan akuya mai ido ɗaya bai yi kamar yadda akuya mai ido ɗaya ba ta yi Amali mai ido ɗaya bai yi kamar yadda taguwa mai ido ɗaya ba ta yi bujini nasa mai ido ɗaya bai yi kamar yadda saniya mai ido ɗaya ba ta yi kun gane wala mare batu ba a yanka marar lafiya marabin wato marabun bayyinu rashin lafiyar da ta bayyana ta yi dabba ba ta da lafiya amma ɓoyayyen cuta kaga wannan ba a san da ita ba wannan ba sani ba za a iya yankawa don ba sani ba amma rashin lafiyar da ta bayyana ana kallo ba shi da lafiya ya ce a ah, Ai an yi sa'a tun da dai yau ne lahiya dama yanka shi za a yi a yanka kawai Tutun da lahiya za a yi in aka yanka kawai aka yanka marar lafiya to za a ci nama in ka ba wani sadaka za ka samu ladan sadaka in ka ci kuma ka ci nama halattacce in ka ba wani kyauta kuma za ka samu ladan kyauta halal aka ci amma ba lahiya aka yi ba ina fata an gane yauwa lahiya kan fi ne lafiya lafiyar da ido yake gani a ce a ah, yana da lafiya banda da marar lafiya wala arja'u ba a yi da gurguwa arja'un albayyin amma fa gurguntakar da ta bayyana shine albayyinu bala'uha wanda gurguntakar ta bayyana ba za a yi lahiya da ita ba banda wanda gurguntakar sai an gaya ma in ka lura sai ka gani a wannan ba koni ana ganewa amma daga ta ga rago ne da gurguru wancan gurgun ragon fa na waye? wannan ai gurgun ta bayyana har ma ana ce masa gurgun rago to ba za a yi lahiya da shi ba ko gurgun sa ko gurgun akuya ko gurgun tinkiya ko gurguwar rakuma wala jefa lati la shahama fiha banda kangaman mata babu fargo cikinta daga an ganta kawai an gara mamma kwanjon ba a lahiya da irinsu don haka ta kula malam ya ce wa taƙa fi halkaibu kullum duk wani aibi ba sai wanda na ambata maka ba in dai dabba lahiya za ka yi da ita ka kula da duk wani abun da ake ce masa aibi in ka kanta da shi dabbar lahiya to ka kiyaye ka nemi wacce ba ta da shi musamman ma kai da rannan za ka sayo ka yanka a darje ka tsaya ka dubi wacce za ta yi lahiya da yake su kuma masu sayarwa masu amana ne dama daga ka zo za su ce a'a illahiya za ka yi wannan ba zai yi ba idan yana da illa kaza in kuma alangu za ka yi to ba matsala yana da nama kun gane shi yasa aka samu amintattu su suke fi da dabbobi yanzu eh yanzu kaje kamar gun shek malam musa ka ce kana so ragon ya liƙa maka mai wanda ya sha kodin eh amma irin ƴan jaɗin nan a jineta akwai waɗanda suke in rago ya cika sun kuyawa kawai irin abinda suke sha su haɓa mashi ma kawai a ta bin layi da shi kaga yana haka yana tsalle eh to yanzu wannan ina amana Allah ya sauri. Ba mutum ya kiyaye dukkan wani aibi wala al-mashquqatul udhni wanda aka tsaga kunnenta so ake dabbar lahiyarta zama kamila ba ta da illa a jikinta malam sai ya rangwami ya ce illa an ya kuna ya tsira sai dai in tsagon kaɗan ne irin wanda makiyaya suke yi na alama shaida kun gane yawwa wa kazalika hakanan kuma alqata'u wanda kunnen aka yanki ko bindin aka yanki ko kuma wani bangare daban da yake abun kallo sai ya zama a yanke gefen hancin sai aka dumbuke shi ko leɗinta na ƙasa aka ɓantare shi ko na sama to wannan shi ma ba zai na iya ba wa maksuratul ƙarni haka wanda yake da karyayyen ƙaho in kana yudumi in ƙafon na jini amma in ƙafon ya warke to babu laifi wala ya juzu bai halatta wa illam yudumi ko wala ya juzu baya halatta a yi lahiyar da shi matukar ya karye yana jini kun gane wa illam yudni in kuma baya jini fa zalika ja'izu billahi da shi ya halatta wannan kenan malam ya taƙaita mana anan kun gane sai yace to yanzu idan aka zo yanka dabban lahiya me ya kamata a yi waye mai yankan sai yace waliyalin rajulu ذبح أضحيته بيده namiji kam ya kamata ya jibinci yanka gabbar lahiyarsa haga sai ta akidi biyadihi da hannunsa ka yanka da hannunka shine fi. a ce ka bayar a yanka malam da ya fi ka sanin wannan gurin fa shine ki gaya maka ya ce duk unguwarku sai shi ne zai yanka ya yi layi-layi saboda duk inda ya yanka dai ya san ya sa nomba abu yana da wani yaushe zai zo a masallacin an yi sallah su ba ce to yau halayya amma kowa ya yanka da kansa ya fi sai ga kamar mukamin sai rage sai sani ba in ya faɗi haka ɗin darajarsa ce ta ƙaru kuma wannan abin da yake tunani za a kawo masa wanda duk dama zai yi don Allah ba sai kayan kaya biya ka ba amma in don yankan da kai ne zai baka haramun ne ma ba shi din ne ya ci haramun ba shi wanda ya bayar din haramun ya yi don kamar ya biya yankan kuma ba a biyan yanka da nama alahiya kamar yadda za mu ji nan gaba. Kun gane wannan? don haka karkace shi ya mun yanka barin ba shi wuya to in dai har yankan da ya maka don a biya shi ya yi to ka ba wani abu ko kuɗi ko abin da ya kama da haka amma ba naman layyan ba in kuma sadaka ne to ba lalle sai in yayi yanka ba za ka bashi ko bai yanka ba za ka ɗauka ka bashi kun gane wannan yanzu malaman nawa ne da ba yin yanka suka ce kowa ya yanka da kansa an daina ba su ne fatar da kake tunanin za a tsallake ka ba wani in ba ka yanka ba ko ba ka yankan ba zai baka don Allah yake yi kun fahimci wannan to wannan shi ya hana tun farko malamai ba sa so su bayyana a mutane kowa ya yanka na kansa sai a ɗauka yankan ma wani babban dabo ne sai wanda ya kware a ilimi zai yi yin yanka alhali kuma ba haka ba ne maimakon ya ce kowa ya yanka kawai ya ce bismillahi ya yanka ya yi Allahu akbar bismillahi Allahu akbar alaiya kana iya karawa da ta taqabbal minna shikenan fa yayi yankan amma sai a aje mutane kowa ya aje layi wani kafin ya samu a yanka mar bayan azza yana so ya tafi shingullolinsa ana nan ana bin layi to Allah ya taimake mu makaranta ta gyara mu mukan yanzu mun samu wannan sauki domin wani kayi kayi sai ya a ah, malam ni dai ka zo ka yanka mu haka muke ta fama amma da yake ana ta karatu ana ji a littafi ake karatu yanzu har ma an bari yanzu sai a yi suna kaga kawai an zo an ce maka na samu ɗa sunan sawa ne amma da sai an jira wai malam ya zo ya yanka lahi ya sai malam ya zo ya yanka eh akuya za ta mutu a gida tana shure-shure wai ba maza sai ta mutu wai mata ba za su yanka ta ji wani ilimi daga wajen malam musa wai in tana koye a namiji an taba yin wani gida aka taru kowa babu a wa ina wance ina ita kuma ba ta nan ita ce kawai mai ɗa namiji a gidan dun mata ne jariransu haka wannan ragon ya mutu yana ta shige shi an rasa yaron da za a dafa a yanka wai in tana goye da ɗa namiji larura ne ai sai ta yanka in kuma babu a samu wani ɗan yaro ya zo ya dafa ta tana yanka to sai aka rasa wanke ce mai ɗa namiji ta kuma rannan ta je unguwa sauran duk 'ya'yansu mata ne haka suna kallon ragon nan ya mutu to wannan ko lokacin maguzanci an aka yi wannan ilimin ai iyaka eh sannan kuma ba dukkan su waɗannan gidan fa a musulunci aka haife su ba wai musulunta su kai ba fa duk shekarun da aka yi kuma aka kasa fahimtar yanka matsala fa ta rayu a ƙasar hausa da yawa wallahi sakaci gefen ilimi ba yanzu wani abun nan in ana faɗin shi sai kai ta ganin mamaki wanda kuma kai yanzu ne da abun ya fito fili malamai ba sa koyo suna fito da abun su baza shi kowa ya samu da koye shi ake yi har wani ya zama ba ne sai kai ka zama kai kaɗai kawai kai kaɗai gayya a lardinku duk kai ne kawai mai yin abu in ba ka zo ba dai yaro ba zai samu suna ba in baka zo ba dai ba za a daura auren ba in baka zo ba ga wannan dai dai ta kwana ba za a mata jana'iza ba Allah ya sauƙaƙe to shi namiji yali wal yali ya jibinci rabha yankan ubihiyatihi lahiyarsa biyadihi da hannunsa yaushe zai yanka ba da zabihil imami au ki yauman nahari bayan limamin ku da idi ya yanka amma fa in ranar yankan ne yauman nahari ranar lahiyar kun gane amma idan da limamin ku zai yanka ba ranar lahiya ba wannan ba ruwan kamshi. ranar lahiya yauman na'ari sai malam ya ce na'am watan da hantsi wa man zabaha qabla an yazbaha al-imamu aw yanhara wanda ya riga liman yanka ko ya riga liman suka ya udhiyatahu ya sake wata lahiyar wannan lahiyar tasa ya sake ta shi sai ya yanka da wuri kafin ya tafi idi to ya sake akwai sahabi ɗaya da aka masa abuwa da ya je aka yi wannan hudu ba aka ce fato duk wanda ya yanka kafin yankan liman bai da lahiya ya ce to ya rasu lallai ni na yi sauri ina so daga an dawo idi ya zama nawa aka fara ci na yanka kuma yanzu ba ce ba mu da komi a gida wanda zan sake yanka sai wata yan gurguma ex wanda take yawo tare da kaji a gida ce to ka yanka ta in koma amma kar wani ya sake yanka irin tete in ji manzon Allah irin ta fa batta lahiya kai kaɗai aka wa afuwa an tausaya maka saboda yanka babban abu kun gane wannan eh shine kawai aka wa abuwa yanzu inda ba a yi wannan togaciyar ba kai ma irin wannan mai kiwo da kajin ran za ka yanka kashe layya mun taba jawowa da ni da makwabcina na kowa baya so a gani sanda zai shigar da layyarsa saboda girman su manya-manya muka samu kowa Allah Allah ke wufi ya shiga cikin gida kar a gani mun san dai wannan mu kam kawai don dai mu yanka dai a yara su ga an yi lahiya a gida amma ba lahiya ba saboda girman su ya isa eh. to kaji irin su a afuwa aka yi mishi shi ma aka ce to kuma daga kai yawwa don shi manzo Allah an ba ya to gaciya ba komi sai a ce sai ga hadisi to hadisin sai to gaciya sai ya ce ni to ai wayansu ba su da idi ko waɗansu ba su da limani to su ya za su yi malam yake wa malla imama lahu waɗanda ba su da limani na idi wanda za a ce idan ya yanka su kuma sai su yanka to falya taharau su za su yi irdado irdadon salata aqrabi al-a'immati ilayhim mafiya kusan limaman da suke kusa da su kamar mutum yana ƙauye ce yanzu gari kaza fa sun sauko idi a ah, yanzu kan sun sauko to tun da har aka ce a muna ga yanzu sun sauko to ku yanka kawai kun gane wannan amma idan da mafi yawa za su ci kai yanzu ba sauko idi ba to a jira amma mafi yawa aka ce kai yanzu kan sun sauko a yanzu an sauka idi ku yanka kawai kirtado kun fahimta yawwa wa hakuri da kuma yankan limamin da kuke tunani a gari kaza ma limamin idi na gari kaza yanzu ya yanka to shi kenan sai ku yanka inda kuke wa man baha wanda yayi lahiya bilailin cikin dare au hada ko ya yayi hadaya lam su ba za mu ci gaba na don ina da kamantar a rike jama'a da yawa ko muka zo sai mu tashi wa man baha bi lailin eh, sai mu dakata a nan insha Allah sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sai mu dora abinda muka faɗe shi dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma muna fatan Allah ya yi mana ana tunatar da iyayen yara cewa jibi insha Allah za a dawo karatu a nurul islam yaran da duk aka san suna islamiyya to sai a yi ƙoƙarin turo su litinin nan insha Allah za su dawo da fatan za a riƙe a tuna a kuma turo su din sannan akwai wata baiwar Allah ta zu bayan mun tashi karatu ta zo tana goye da yaro ta zo ta sallama ina nan ma muna wani mikin na je cikin gida sai take koka mun cewa ita dai mijinta rasuwa ya barta da yara sannan kuma mahaifinta da mahaifiyarta duka tsofaffi ne kuma ba su da wani ƙarfin tallafawa sannan kuma shi mijin nata dama ba mutum ne wanda yake da mutane a nan ba tana fama da waɗannan yara yanzu ta kai ga har wani lokaci su samu abin da za su ci wani lokaci ma ba a samu shi din ma ita ne take fita tana ɗan kalatowa ta zo ta ce tana neman a taimaka mata da wani abu wanda za ta ɗan taimaka wajen rayuwarta da na yaranta to shine na ce ta yi haƙuri to sai gobe ta dawo idan muka yi darasi zan yi mata bara abun 'yan su ne don haka ga wannan koko na bara sai a taimaka mata fi sabilillahi don taimaka wa marayu ne da kuma armala wannan kuma akwai hadisai da yawa waɗanda suka ba da romo akan mai taimakawa armala armala ita ce matar da ba ta da miji kuma ga ta ba ta da ƙarfin riƙe kanta marayu kuma mun sani irin falalar da Allah ya ce a an tanada wa mai taimakawa marayu wallahu fi auni al-abdi ma damar abdu fi auni akihi ta yi dalilin wannan taimakon da za ka yi kai kuma Allah ya taimake ka cikin kasuwancinka cikin ka cikin ayyukanka ga wata falalar da baka taɓa tsammani ba don in ka tausaya wa wani Allah zai tausaya maka irhamu man fil ardi yarhamukum wa fis samai ku tausaya wa na ƙasa da ku Allah na sama da ku zai tausaya mu Allah ka ji kanmu ka tausaya mana don haka ina baiwa yan agaji ma da suka karbi wannan taimako na asusun makaranta sai da yi haƙuri duka sai a haɗa mata Allah ya saka da alheri me tambayar malam na'am eh eh in akwai hali duka biyu za a yi sai a siyo ɗayan e in kuma babu hali sai a yi sunan e ka bayinta yawa don shi aka fi tsoro kada cewa yaron ba a yi ka ba ko <laughs> eh gazan mu yaron da ba a yi mara yanka ba wani shege ne jiwa ai wannan tambayar ko da hausa aka yi ta mata ba damuwa ko da hausa aka yi tambayar ba damuwa yaya tambayar za a yi ta da hausa in ji ubanwa eh to shi ne aka ce aiko da hausa aka yi ta ba matsala kun fahimta eh kazan eh da zafi to Allah ya taimake mu ba wanda ya ce yaron da ba maryanka ba shege ne wanda ba a san ubansa ba ma dan shegu ne ba shege ba ne eh? shege daga shaƙiyu ne marashin albarka ɗan wuta to shi wannan yana iya zama waliyin Allah in ya girma ya zama mutumin kirki salihi mai ibada mai bauta Allah mai tauhidi mai bin sunna aka hana shi aljanna ne sai ka ce shege ne ya yi wuta sai dai kai din da ka shakawanta kai da kake tinkawo babana shine sarki babana shine shehuwa ne ka zama rago da wutsiyar kare rago da wutsiyar kare dan malam ke dai kai din kai wuta sai kaga shi din ya tafi aljanna haka yake Wa inda suke da asalin he su yi wuta irin wannan din da ake renawa sai ya je aljanna kun gane wannan don haka idan mutum Allah ya fore masa abun yanka sai ya yanka idan Allah bai fore maka ba kuma sai ka ce sunan ɗanawa ne a masa addu'a Allah ya mishi albarka don Allah bai dora maka abun da babu kar ka je kai ta rikita wa kanka bashin da wata ran za a ga ɗan sanda Yawwa, wannan da ka karbi wannan bashin a madadin ka yi haka gara ka yi ne kokari ka ga ka samu abin da za a ci ba ka da shi sannan kuma kai ta rikito wa kanka bashi ba dole ba ne, in Allah ya hore maka ka yi, in Allah bai hore maka ko kuma ka jira gaba an fahimta wannan kuma yaron kaɗan halal ne wannan duka ilimi ne na ka ba ilimi ne a littafin ba ake cewa yaro wai in ba ma ba sai ka ji har rantsuwa ake wallahi in ba haka ba a yanka mun rago ba to yara nawa ake yanka musu rago kuma a banza surukan sai ake ba ba ba <laughs> to Allah ya kyautar haka kana iya na'am me matsayin a shari'a halal eh, idan har don nama ya gyaru ka ci ka za ka iya yi domin yana da asali abin tausayi ne eh, amma ba a yi wa mutum ka gane yawa domin an yi lokacin da sarakunan da saboda zalunci suna dandake maza mutane cikin bayi sai a samu wasu masu hidima a cikin gida sai a dandake su sai a bar su cikin gida su masu hidima tare da mata ne a dandake suke daga wannan zalunci wannan wanda ya haka in ya je lahira zai ga tashin hankali Allah ya tare ne wa annabi salati sallallahu alaihi wa wa sallam ana tunatarwa dai har yanzu dai game da ɗalibai ɗan islamiyya za a koma litinin din nan bayan gobe kenan Allah ce mu ce mu sallu ala nabiyyi karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad محمد وعلى آل محمد كما صليت وأنت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.